في الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار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 Allah ta baraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi da mana ya karanta yau muna 24 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya dace da 13 ga watan uku miladiya shekara ta 2026 ayoyin da mana ya karanta su ne muka tsaya jiya a mudarasa da muke rauna sura mai albarka suratu an-nahl wannan ayar da mana karanta ta zo ne bayan ayoyi da aka karanta tun daga aya ta 24 inda Allah tabaraka wa yake bayani game da mushrikai waɗanda suke inkari ko suke musa tashin alkiyama Allah ya bada labarin waɗanda suke hana mutane idan suna so su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su yi tambaya akan sakon da Allah ya ba shi suke hanawa آية عشرين ده فإن الله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين to مشركين idan. aka tambaye su mai ubangijin ku ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta rika cewa asafir ne ma'ana tatsuniyoyi na mutanen farko to suna hana mutane wato sauraro ko su je su ji sakon da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma masu imani in aka tambaye su wa qila lil ladina taqaw in aka ce da masu takawa suka imani da Allah suka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye su ma da anzala rabbukum mai ubangijin ku saukan muku qalu sai su rika cewa khairan alheri ya saukan mana muka ce khairan wato na kira ce wacce take nufin dukkan wani alheri ya shiga ciki qalu khairan mana alheri na addini alheri na duniya alheri na lahira duk yana cikin wannan sako da Allah ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ta'ala ke ba da labarin sakamako da yi musu ko sakamakon da zai musu a ranar alkiyama shine faɗin Allah lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana waɗanda suka kyautata aiki a wannan duniya Allah ta'ala zai ba su hasana kyakkyawa a duniyar zai ba su kyakkyawa a duniya wa darul akhirati khairun sannan kuma rabo na gidan lahira shine gidan aljanna da Allah ya je gare su khairun shine mafi alheri gare su bayan alherin da zai ba su a duniya hasana kyakkyawar rayuwa to kuma zai ba su wato rabo mai girma a lahira shine yake wala darul akhirati khairun kuma gidan lahira rabon da za a ba su a lahira shi ya fi musu abin da za su samu a duniya wala ni'ma darul muttaqina Allah ta'ala yake madalla da wannan gida da Allah ta'ala zai yi sakayya ga masu takawa shine jannatu adnin gidan aljanna na zama da dawama jannatu adn ana nufin gidan aljanna wacce ake zama kuma a dawama a cikinta yadkhulunaha ita wannan gida ko shi wannan gida na aljanna waɗannan bayan Allah waɗanda suka yi ihsani suka bauta wa Allah shi kadai suka yi masa da'a suka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yadkhulunaha za su shiga wannan gida na aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin wannan gida lahum fiha ma yasha'un kuma Allah ta'ala zai ba su duk abin da suke so a gidan aljanna kazalika kamar haka ne yajzillahu almuttaqina Allah zai sakayya ga masu takawa wanda suka yi ihsani a duniya ya musu sakayya da hasana kyakkyawa sannan a lahira ma ya ba su gidan aljanna kuma yace ma dalla da wannan gida na aljanna wala ni'ma darul muttaqina ma'ana madalla da gida wanda Allah ya aje ga masu takawa a lahira shine gidan aljanna wanda Allah ta'ala zai ba su wannan gida ne ni'ima Allah ta'ala yake musu wato albishir da wannan gida cewa madalla da wannan gida da Allah zai ba su waɗannan waɗanda Allah ya bayyana cewa su ne idan aka tambaye su ma da anzala rabbukum qalu khairan su ne waɗanda allazi na ta tawafa wa su ne dai waɗanda allazi na ta tawafa wa mala’ika su sayi waɗanda mala’iku za su zo karɓar rayuwarsu alhali suna sayi ma'ana tsarkaka daga shirka da sabon Allah sun kubuta sun tsarkaka ga barin yi wa Allah shirka da kuma saba wa manzansa da Allah ya aiko su waɗanda za a yi wa bishara da gidan aljanna ɗin nan wannan ne sifar wannan ne sifar su cewa daga cikin subofinsu idan mala'iku sun zo karɓar rayukansu za su karɓi su alhali suna fayyibina ga barin aikata shirka ko saɓawa manzan da Allah ya aiko musu to a halin lokacin da za a karɓi rayuwarsu ya kulu na salamun alaikum mala'iku da suka zo za su rika cewa da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata gare ku jannata ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa na tauhidi da kuma ma'ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya waɗannan bayan Allah da suke masu takawa da Allah ya musu albishir da gidan aljanna to su ne waɗanda mala'iku za su karɓi rayuka su suna musu albishir a lokacin karɓar rayuka su kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al Allah ta takhafu wa la tahzanu wa abshiru kaga idan mala'iku suka zo karɓar rayuwarsu za su rika musu albishir wa abshiru bil janna saboda ne alladina tatawaffahum malaikatu tayyibin saboda a lokacin da ake karbar rayukansu su kan ba irin waɗancan bane suna tsarkaka gabarin jingina wa Allah kishiyoyi shi yasa mala'iku za su rika musu albishir a lokacin da za su bar duniya za su rika cewa wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku albishir da gidan aljanna wadda aka yi muku alkawari za a rika musu albishir sannan kuma idan sun shiga aljanna ba mala'iku za su rika yi musu albishir a gidan aljanna za su rika yi musu murna da kuma yi musu albishir za a ce uskulul jannata ku shiga gidan aljanna wace Allah ya aje muku ya tanada muku bima kuntum ta'malu ba dinnan wato yana nuna sababi ne dalili saboda abinda kuka kasance kun aikata a duniya na yin tauhidi ma na bauta Allah shi kadai da ya masa wato biyayya cikin dokoki da ya saukar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yake cewa ai bi sababi sabatikum ala taqwa wa ta'a saboda kun tsaya akan taqwa da biyayya ga Allah wal amal da aiki duk da cewa gidan aljanna ba za a shiga daidai wa daidai da abin da mutum ya aikata ba domin manzo Allah sallallahu alaihi Sallam yana faɗa cikin hadisi yana cewa lan yadkhula aljannata ahadun bi amalihi babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna aka ke ko kaya ma Allah walau anta ya rasulullah qala walau ana illa an yatazammadani Allah bi rahmati sai dai Allah ya lalace ni da rahmat ma'ana aikin ka ba zai yi daidai da abin da Allah zai baka a gidan aljanna ma'ana ba daidai a cikin sai dai gidan aljanna Allah yana bayarwa ne in ka yi aiki sai Allah ya shigar da kai kamar yadda ya zo a hadisi ala ma kana akalahu Allah ala ma kana min dan abin da kai na aiki sai Allah ya karba kuma sai ya masa albarka ya baka gidan aljanna amma ba a shiga aljanna sai da aiki kaga ba din nan tana nuna ai bi sababi a kuma ala taqwa kun tsaya akan yi wa Allah biyayya shi yasa kuka samu aljanna shi yasa ga ayoyin Qur'ani suna bayani innal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati sai wanda ya imani ya aiki na gari to sai kuma a bayyana sakamako da Allah zai masa gurabe da dama gurabe da dama a cikin alkur'ani sai an ambaci aiki imani da aiki na kwarai sannan sai a yi magana na takayya innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun innal gashi nan ko ina sai an yi aiki ba zai wa shiga aljanna babu aiki ba. to saboda haka bima kuntum ta'maluna dalilin abin da kuka aikata na aiki ko da kaɗan ne Allah ta'ala sai masa albarka ya karba kuma ya shigar da ku aljanna amma wai a ce aikin ka ya daidai da aljanna ba zai yi ba saboda ai haƙoƙin ma da Allah ya ba da ni'imomi idan za a kwatanta da aikin ka ba za ka iya biya ba ni'imomin da Allah ya maka a ce za a kwatanta da aikin ka auna ba za ka iya biya bare kuma a ba su gidan aljanna kenan yana nuna falala Allah ce za ta sa a baka aljanna falala Allah ce za ta sa a baka aljanna amma kuma sai kayi aiki sai kayi aiki sannan kuma sai Allah ta'ala ya yi maka rabo da gidan aljanna a bisa falalarsa sannan ma da yake cewa li anna ad-dukhula fiha ma'bu fadlillah shiga aljanna falala Allah ce dan ka yace illa anna al-ba sai dai kuma ita wannan ba udkhulul jannata bima kuntum ta'malun to tana nuna dallat ala anna ad-darajat inma tunalu bil a'mal aljanna ana samun daraja ne a cikin ta da ayyuka wa sidqul ahwal da gaskiyar wato aiki ko hali yace fa innal murad min dukhul aljanna inma huwa iktisam al-manazil bihasab al-a'mal aljanna ana bada ita ne wato matsayi gida-gida gwargwadon aikin da ka je da shi to kenan waɗannan da ake cewa su shiga aljanna bisa aikin su za a ba su aljanna ne gwargwadon kowa aikin da yayi gabansa zai kasance haka shi yasa zuwa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ta inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim yan gidan aljanna za su rika hango waɗanda suke gidajen su a sama da su kama kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghadir fi ufuq kama yadda ɗayan ku yake gano tauraro wanda yake can sassan samaniya sai ya leka ya gano ya gan shi ɗan kankani a can sama to haka mutum zai rika gano ƴan uwansa yan aljanna wanda suke sama da shi can kamar tauraro a nesa matuƙa yace li tafadulu ma bainahum saboda bambancin tsakanin ke tsakanin su saboda bambancin da ke tsakanin su na aiki aljanna za a same ta in kai aiki kuma aikinka ma gwargwadon aikin ka za ka samu aljanna abin nan a gobe kiyama Wana gwargwadon aikin ka gwargwadon yadda za ka samu daraja maɗaukakiya a gidan aljanna sannan bayan Allah ta'ala ya yi bayanin irin sakamako da zai ga waɗanda suka yi takawa suka bi Allah ta'ala suka bauta masa shi kadai suke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa yana ambatan kafiri suke yi na suka a cikin alkur'ani inda suke cewa an taɓa su ma da an zala rabbukun kalu a awwalin Shi ne Allah yake bayanin irin wato a ta taurin kai da kuma kafirci da suka kasance suna aikatawa kuma suna masa cewa Allah ba zai kama su da azaba ba Shi ne Allah ta'ala ce hal yanzuruna Thank you. كذلك بعد الذين من قبلهم waɗancan da ta kasance wa Allah ta suka wato yi kawai da bandin manzan Allah ku alaihi wa sallama waɗanda ya aka ce da su ne kuma yin su sauka da ce ai ta kungiyoyi ne na mutanen farko Allah yake gargaɗa su an musu gargaɗi cewa azaba tana zuwa shi ne Allah yake hal runa illa an hun malaika shin me suke jira su waɗannan wato kafiran kenan da suke tawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka ba su bayanin cewa Allah zai saukar da azaba suka musa Allah ya ce ba wani abu suke jira ba illa an ta'tiyahum malaika sai dan mala'iku su zo gare su mala'iku ma'ana masu karɓar rai kenan su zo su karɓi rayukansu suna cikin wannan hali na inkari ko kuma yin kafirci da kuma saɓon Allah suna wannan hali mala'iku su zo su karɓi rayukansu a cikin wannan hali au ya fi amru rabbi ko kuma al'amarin ubangijinsa da aka bayyana zai zo zo ya cin musu shine azabar Allah da Allah yake zai taukar a gare su ai azabu fi duniya, azabar ta duniya wacce za ta zo ta halaka su baki da ba wa komai ke jira ba ce wannan abubuwa biyu ne ko dai Allah ya jinkirta musu har mutuwa ta zo ta fi da su kuma zai su ga abin da ake musu bayani na azabar Allah ta lahira in ma Allah bai kama su ba ma'ana bai saukar musu da azabu a duniya ba ke ko kuma a'a Allah ta'ala ma ba zai jinkirta musu ba sai saukar musu da azaba shine au ya ce am rabbi al'amarin da zai zo ya halakar da su baki daya al'amarin su ya gushe kuma kamar haka ne kadalika kamar haka ne fa'alal ladina min qablihim waɗanda ke gabanin waɗannan al'ummar suka yi da manzanninsu su ma da Allah ya aiko musu da manzanni sai suka yi tawaye suka karyata abin da manzanni suka zo da shi kadalika fa'ala alladhina min qablihim irin din abin da waɗannan mutanen makka suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wato yin tawaye da jin karban gaskiya da kuma cizguna wa musulmi waɗanda sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kazalika ay mithl fi'l ha'ula'i min ash-shirki wadh-dhulmi wat-takdhibi fa'ala alladhina min qablihim wa in suka gabace su haka suka aikata a baya sai Allah ya saukar musu da ukuba Allah ya kama su da azabarsa kaga nan ba ambaci irin azabar da aka kama su da ita ba amma da Allah yake wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun sai ya nuna ashe an yi musu azaba an halakar da su saboda zaluncin da suka aikata na kafirci da kuma wato saban Allah da kin bin abin da Allah ya aiko musu na sako daga na wahayi ga manzansa sai Allah ya kama su da azaba sai Allah ya ce wannan azabar da ita saukar gare su wa ma zalamahum Allah Allah ta'ala bai zalunce su ba da haka walakin sai dai kanu anfusahum yazlimuna su ne suke zalunta kawunan su bi mukhalafati rusul suka saba manzannin Allah wa takzib suka karyata bima ja'u bihi da abin da manzanni suka zo musu da shi wato aikin su ne ya janyo musu abin da ya shafe su na azaba kenan wannan gargadi ne ga mutanen Makka cewa su ma irin yadda waɗanda suka gabaci wannan al'umma suka yi da manzanninsu Allah ya kama su su ma mutanen Makka Allah ta'ala zai iya kama su da laifin su tun a duniya saukan musu da azaba a halakar da su ko kuma idan Allah ya jinkirta musu ko mun dadewa waje za su mutu kuma in sun mutu za su je su ga abin da suka aikata shine abin da suke jira inda Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah yake fa asabahum sayyi'atu ma amil wadantan da suka karyata manzanni suka yi sabon Allah suka yi shirka sai Allah ta'ala ya kama su da laifin abin da suka aikata fa asabahum bi hukmi adli jazai sayyi'ati amali ma'ana da hukunci na adalci da Allah yayi ya hukunta a kansu Allah ya kama su saboda laifin abin da suka aikata na shirka da saman Allah wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suke wa izgili na cewa babu wata azaba sai ya kewaye su Allah ya sauka musu da wannan azabar da suke izgili suna cewa a gaggauto musu da azabar mara in gaske ne to ko sai Allah ya kama su da azabar shine wa haka bihim ay ahata bihim al'azab min kulli janib azaba ta kama su ta kowace kowane bangare ya zamo wato Allah ya kama su da azabarsa ta ko ina kuma azabar tasa da Allah ya kama su da ita ita ce dai wannan da suke izgili suke cewa a gaggauto musu da azabar da Allah yake cewa wa na bil azab suna cewa ai gaggawa mana su ga azabar to sai Allah ya ba waɗannan labari su ma abin da suka faɗa haka waɗannan suka faɗa na baya kuma na bayan Allah ya saukar musu da azaba ya halakar da su su ma waɗannan mutanen makka da suke cewa in akwai azabar su ganta Allah yake zai fa iya saukar musu da ita wannan azabar da suke izgili da ita irin yadda ya saukarwa waɗanda suka gabaci wannan al'umma sai Allah ya ci gaba da bayanin irin wato abin da suke aikatawa na wato yi wa Allah tsage da kuma ƙarya da jingina wa Allah ƙarya me karyar da suke jinginawa shine suna riƙowai wai da ƙaddara suna cewa da Allah ya ga dama da ba su zamo akan abin da suke kai ba kaga wannan wato shine su yi riko da kaddara cewa Allah ya san halin da suke kai saboda haka aiki iyadda da bai yadda ba da wannan abin ba zai kasance ba to kuma Allah ta'ala ya ƙayyata wannan abin da suke faɗa cewa ƙarya ta kai wa Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ai abin da suke kai Allah ya yarda da shi Allah bai yarda da abin da suke kai na shirka da sabo ba شيني فدن الله وقال الذين أشركوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الله تعالى يقول وقال الذين أشركوا وأن سكعيك تشركا سنة شيوا متى مكة ما سوى تلقمك سنة كفهجة تكدرة سنة شيوا لو شاء الله دا الله يا قدام يا ما عبدنا من دونه من شيء ai da ban gusa wani abu ba kuma bayansa ai ya gani ya kyale Na nahnu wala aba'una mu da iyayenmu da suka gabata a baya wala haramna min dunihi min shay kuma ai yana gani muka haramta abubuwan da muka haramta ya kyale mu kenan ya yarda da abin da muke yi wato kaga sun yi ƙarya sun wa Allah kage cewa abin da suke kai Allah ya yarda da shi alhali Allah ba ya yarda da shirka kuma bai yarda da abin da suke aikatawa na sabo ba daban-daban da suke aikatawa wannan ƙage suka yi wa Allah kuma a nan kaga abin da suke cewa suna cewa wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min duni min shay haka Allah ya faɗa a wata aya ta al-an'am sun faɗi irin wannan hujja din ba ba a iya nan Allah ya bada labarin wannan ba a gurabe da dama Allah ya bada labarin. Kama a zukhruf Allah ta'ala yake cewa wa qalu law sha ar-rahmanu ma abadnahum da Allah ar-rahman ya ga dama ya so da ban gota waɗannan gumaka ba to anan sai Allah yake malahum lahum bi zalika min ilmin wannan magana da ke faɗa ba ta ilimi ba ce ba su da ilimi akan wannan ma'ana shin Allah ne ya aiko da wani mala'ika yazo yake eh abin da kuke kai daidai ne na yarda ai ba su da ilimi ba su gina wannan magana tasu akan ilimi ba ba su gina wannan hujja tasu akan ilimi ba in hum illa yakhrusun abin da suke kawai wato kamar canke-canke suke yi suna canke-canke ne amma ba Allah ne yake su aikata wannan ba ƙarya suke wa Allah shi yasa a yaya ta al'anam Allah yake sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wadanda suke aikata shirka suna cewa da Allah ya so ya ga dama mu da iyayenmu da mu aikata shirka ba wala haramna min shay da ba mu haramta wani abu ba anan sai Allah yake kadhalika kadzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka yi ƙarya su ma kenan ka ga nan abin da suka faɗa ƙarya ne cewa da Allah ya so shi ya yarda ya kyale mu muke abin da muke aikatawa wannan ƙarya ce suke faɗa shi yasa Allah ya ce kazalika kazzaba ladina min qablihim haka nan waɗanda suke baya suka yi ƙarya irin wannan ƙarya hatta za ko ba sana har azabar mu ta zo gare su suka ɗanɗane ta sai kuma Allah yake kul a gaya musu hal indakum min ilmin fa tukhrijuhu lana wannan maganar da kuke faɗa kuna da wani ilimi madogara da za ku fitar da ita gare mu ku bayyana mana cewa ga inda kuka samu wannan Allah ne ya gaya muku cewa abin da kuke yi daidai ne ya yarda da shi sai Allah ta'ala ya sake yi musu raddi da yake in tattabi'una illa dhanna ba su da ilimi Allah ya tabbatar wannan maganar ta su sun yi ta ne akan jahilci akan wato tanke-tanke kintace-kintace ba a akan hujja ba sai Allah yake in tattabi'una illa zanna wannan magana ta ku ba komai kuke bi a cikin ta wufaci zace zace wa in antum illa tafrusuna ba komai kuke wufaci tanke tanke kul sannan yake a gaya musu falillahi alhujjatul baligha hujja ta karshe ta Allah ce hujja ta karshe ta Allah ce me hujja shine Allah ya aiko manzanni wannan ita ce hujja ya takiya a kan? da Allah ya yarda da abin da kai da ya kila sai ki ci gaba da abin da amma dan me ya aiko manzo dan ya ce Allah baya so me yasa ya saukar da littafi dan a gaya musu abin da suke yi ba daidai bane saboda haka abin da suke kai ƙarya ne maganar da suke faɗa wanda suke kafa hujja da cewa da Allah ya so da ba su aikata wannan abin da suke aikatawa ba wannan ba hujja bace wannan ba hujja bace ƙarya suke kaga suke jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika fa'ala alladhina min qablihim Allah ta'ala ce kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka aikata kaga wannan aya ta alayhi a can kuma aya ta al'an'am kazzaba alladina min qablihim su ƙarya suka yi kenan fa'ala bi ma'ana kazzaba na wancan ayar ƙarya suka yi wa Allah suke faɗar wannan magana to sai Allah ke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in kai sadda sakonka to ka gama aikin da Allah ya dora maka fa hal ala rasul illa al balagul mubin manzannin Allah ai ba wani abu Allah ya aiko su da shi ba face su yi gargadi face su gargadi mutane akan cewa su bar abin da suke aikata na shirka su wa Allah biyayya su bauta masa shi kadai shine abin da yake daidai to wannan shine aikin da Allah ya aiko manzo da shi Allah yake kara tabbatar manzo Allah cewa in dai kai aikin ka na isar da sako kenan ragowa kuma ka kyale al'amari a hannun Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya raddi ga waɗannan mutane da suke kafa hujja su waɗannan mushrikai da kaddara cewa da Allah ya so da ban yi ba wannan ba hujja ba ce wannan ba hujja ba ce na farko dai duk abin da ke faruwa a cikin duniya a sama da ƙasa yana gudana ne karkashin mashi'a ta Allah sai Allah ya ga dama wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin duk abin da ke faruwa sai Allah ya so wannan abu ne tabbatacce wannan abu ne tabbatacce cewa duk abin da ya faru mashi'a ce ta Allah saboda haka da wanda suka yi imani da wanda suke aikata kafirci dukkanin suna gudana ne karkashin mulkin Allah da mashi'arsa ƙarƙashin mulkin Allah da mashi'arsa sai dai abu na biyu kuma Allah ya ba mu labari cewa da ya halicci ɗan adam ya yi masa wato wata damar da zai iya fahimtar gaskiya kuma ya gane tsakanin gaskiya da ƙarya bambance tsakanin daidai da abin da yake ba daidai ba Allah ya bayyana cewa haka ya halicci ɗan adam mana ya yi shi yana da isti'dadi dan ya fahimci gaskiya kuma ya gane abin da ba gaskiya ba ne shi yasa yake inna wa an-najdayn wa an-najdayn mun dan adam hanya guda biyu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an nuna wa dan adam hanya ta daidai da hanyar da take ba daidai ba dan ya bi daidai ya kyale abin da yake ba daidai ba kai kenan Allah ta'ala ya riga ya halitti wato dan adam da wata dama ta gane daidai da ba daidai ba shi yasa kuma sai ma Allah ya aiko da manzanni dan tabbatar da wannan daidai din cewa ita za a bi kuma a bar abin da yake ba daidai ba dama dai ɗabi'ar ɗan adam Allah ya halitta shi da wannan fitra da cewa yana gane daidai yana gane ba daidai ba shine wa hadaynahu najmi shine inna hadaynahu sabila mun nuna masa hanya guda biyu ko ya bi ta daidai shakira wa imma kabura ko ya bi ta ce ba ba daidai ba kaga kiran ba ɗan adam ne Zaɓi. dan da ba zaɓi da ba ai ko manzanni ba su waɗannan wato hujjar da suke kafa wa ita ce ta jabru ma'ana suna cewa Allah ne ya tilasta musu da manzo ya yake musu abin da kuke na shirka ba daidai ba da suke a ah, Allah ya ga dama ai da ban kyale mu ba kenan ka ga a fakaice suna cewa Allah ne ne kamar ya tilasta musu yin aiki a ba haka ba wannan ƙarya take wa Allah Allah ya aiko yace inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da abin da yake ba daidai ba yana umarni da abin da yake daidai saboda haka wannan magana da ke kirkirowa ce Allah ne ya kyale su akai wannan ba daidai ba wannan ƙarya suka yi wa Allah saboda ya Allah ya manzanni dan a nuna musu hanya ta daidai ya saukar da littattafai ko da bayan manzannin dan a bi tafarkin da Allah yake so kenan mutum ba zai aikata laifi ba kuma ya ce ai Allah ne ya so a'a ai Allah ya ba ka zaɓi to me amfanin kwakwalwar da Allah ya ba ka me amfanin manzannin da Allah ya aiko me amfanin littattafai da Allah yake saukarwa ai dukkan a nuna mutane hanya ce ta daidai ko ba haka ba lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam bayan kasa me yake qul nahbitu minha jami'an sai ce fa imma ya'tiyannakum faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa kaga kenan an yi alkawari ku dawo ku zauna bayan kasa kuma za a aiko muku da shiriya wanda in shiriya shikenan ya rabo ta zai koma dai inda ya baro a gidan aljanna amma wanda ya juya baya fa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankar wa nahshuru yawm al-qiyamati a duniya ma zai yi rayuwa mara daɗi bankar mai kunci a lahira kuma ba zai koma inda ya baro na gidan aljanna ba sai dai ya koma gidan wuta to saboda haka dan adam ba yi da uzuri idan ya aikata shirka ko laifi ba yi da makama da zai kafa hujja da cewa ai Allah ne ya kyale shi a kan haka a'a wannan ƙarya yi wa Allah Allah yana so abu daidai Allah yana so abota masa ai tauhidi dan shine daidai shine adalci Allah yana so aiwa dokar da ya saukar manzanin da ya aiko da'a dan wannan shine abin da Allah yake so duk wanda ya kauce ya wata hanyar to ya saba abin da Allah yake so ya sabawa abin da Allah yake so kuma ba da hujja in ya je gaban Allah a gobe kiyama ba zai ce ba Allah kai ka kyale ni to me ya amfanin manzanni da na aiko maka me ya amfanin littattafan da na saukan maka na yi maka bayani me yasa baka ba ga ba da hujja da zai ce a Allah kai ka kyale ni a kai ka zaba abin da kake so an nuna maka daidai an nuna maka ba daidai ba saboda haka duk wanda ya bi hanya ta daidai to ya dace kenan da taufiki daga Allah da daga Allah duk kuma wanda ya wata hanya wacce ke taɓata, to shi ya halakar da kansa shi shi ya zaɓi wannan hanya taɓata, ba Allah ne bai da sai domin Allah baya so a aikata laifi su ko manzanni abinda Allah ya tura musu na aiki shine isar da sako shi yasa Allah yake gaya manzan Allah tasliyatan yana gaya manzan Allah kada ka tada hankalinka akan abin da suke faɗa suke kagawa na ƙarya suna cewa ka daina jarin mu da abin da kake faɗa in Allah naka ya so ai da ban yi abin da muke yi ba sai Allah yake ka isa musu da sako sannan shikenan ka sauke nauyinka fa hal ala rusul illa al balagul mubin ai ba komai ke kan manzanni ba face isar da sako wanda yake mabayyani sai Allah ya sake tabbatar da wannan ma'anar na cewa Allah ya aiko manzanni domin su gargaɗi mutane Allah ya ce wala qad ba'athna wa laqad anna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu al فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين wannan ayar kamar yadda na bayyana tana raddi ne ga waɗancan mutanen cewa da suke da'awa Allah ya kyale su akan abin da suke kai kenan Allah ya yarda da su sai Allah ya ce a'a ba haka bane kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi bane farkon wanda muka aiko domin ya gargadi mutane akan su ne sanci sako shirka da sabon Allah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma mun aiko musu da manzo wa min ummatin illa khala fiha nadhir kuma wannan manzon zai zo ne dan ya gargadi mutane dan ya gargadi mutane wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula dan ya gargadi mutane ne ya gargadin shine abin da suke kai na ba daidai ba na shirka da sabo su daina shine aikin da Allah yake aiko manzanni da shi kuma babu wani wata al'umma face sai da Allah ya aiko musu da mai gargadi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma sai da Allah ya aiko mata da mai gargadi kuma sakon da yake aiko su da shi a na'budullah cewa ku bauta wa Allah shi kadai ba tare da kun na masa kishiyoyi ba wajja talibu tagut kuma ku nisanci dagutu at-tagut shine duk abin da ake bautawa ba Allah ba wanda that abin da manzon ya zo da shi na daidai da zai da aikata abin da ke na shekarar sa wannan kuma sauƙi ne daga Allah haka Allah shi ke nuna cewa waɗannan haskaka alaihi cewa Allah ya hukunta musu taɓewa Allah bai ba su tauhiki da dacewa ba Allah bai ba su tauhiki da dacewa ba saboda haka sai a yi musu wa'azi amma ba za su karɓi wa'azin ba sai a gargaɗe su amma ba za su gyara ba har kuma mutuwa ta zo ta ainihin cin musu to waɗancan na farko Allah ne ya datar da su da falalarsa waɗannan kuma Allah ne ya taɓar da su da adalcinsa shi ya ga dama ya kyale su ta yadda duk wa'azin da za a yi ba za su gane ba shine a wata ayar Allah ya ce fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad wasu bangare na mutane da ake wa'azi Allah ya da su ma'ana ya yalwata kirjin su wajen karbar ainihin shiriya wannan kuma dace ne daga Allah falala ce ta Allah in Allah ya maka falala ya zaɓe ka sai ka ga an maka wa'azi ka karɓi imani ka karɓi shiriya ka gyara wannan dace ne daga Allah akwai kuma wanda yake dama Allah ya kyale saboda su wuta ne dama hakkat alaihi muzalala Mata ya tabbata kan cewa duk wa'azin da za a yi ba za ta shirya ba in ka ce me yasa hakan ya kasance sai a ce maka haka Allah ya ga dama haka Allah ya ga dama ya kasa bayansa gida biyu ga shi ya aiko da shirya ya ba da hankali da zuciyar da mutum zai iya gane ta to amma tawfiki ne na Allah da falalarsa sai kaga wani an masa wa'azi yana iya fahimta kuma ya bi kuma adalci ne na Allah ya kyale waɗannan ƴan wuta ne yadda za a yi musu wa'azi ba za su fahimta ba me yasa haka Allah ya ga dama bisa mai adalcin haka Allah ya kyale su so kan bai ba su wannan dacewar ba da tawfiki na cewa katarin in an yi wa'azi wato ya shiga zuciyarsu kuma su gamsu da abin da manzo ya zo da shi shikenan sai kaga sun ci gaba da aikata kafirci da kuma riko da karnar da suke kai in an musu wa'azi sai sai ai da Allah ya ga dama da mun daina da Allah ya so da mun shirya me yake nunawa ɗan wuta ne shine magana mai alari ko da yake cewa wala kula hatta yahdiyani Allah ko yahdini Allah haka mutane ke karanta cewa sai Allah ya shiryar da ni hatta yahdiyani Allah duk wanda aka yi masa wa'azi ya ce a ai ma Allah ne ya dama ya kyale da ya so da ban yi kaza ba to wannan sai ya ce fa innahu min alamati ashika wannan alama dan wuta ne saboda ai yayi riko ne da abin da ba hujja ba ce Allah yake ƙarya ne wannan kadalika kadzaba alladhina min qabli ƙarya suke wa Allah ba Allah ne yake ku yi ba ni Allah yake so Allah yana son ayi daidai ayi tauhidi ayi da'a ayi abin da yake na daidai duk wanda bai yi ba to shi ne ya zaɓi rashin yin amma shi Allah yana so amma shar'an kenan akan dokarsa da shari'arsa cewa a aikata daidai to sai kuma kaunan idan Allah dama bisa hukuncinsa ya kaddara shi wannan dan wuta ne to yana masa wa'azi sai ce ai da Allah ya so da na dena. to mai alin sai ce wannan wanda ya faɗi wannan magana fa wa alamatu ashiqa alama ta rashin rabu dan wuta ne kenan dan da dan aljanna ne ana gaya masa sai ga zuciyarsa ta yalwata ya gane abin da yake kuskure ne ya ce zan gyara sai kaga ya gyara kuma shikenan illal ladina takaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna to wanda Allah ya sanya masa kawa a zuciyarsa in sun yi kuskure aka yi musu wa'azi to take sai kaga sun dawo sun gyara ke dan idan ya shafe su ya kawar da su gaba da daidai suka yi sabo idan masu sa'ihu mai tazakkaru a ne musu wa'azi sai su tana daidai su gaskiya abin da sai kuskure sai su gyara fa idan musu sai ga suna gyara kaga wanda ya nuna su suna da rabo a wajen Allah amma waɗanda suke wato mata ya tabbata gare su ma'ana ƴan wuta ne duk yadda za a yi wa'azi ba za su ainihin dawo su gyara ba sai Allah yake gaya manzo Allah cewa ya kyale irin waɗannan shine dai abin da makaranta a wata aya ta baya fa ma ala rusul illa al balagh al mubin manzannin Allah aikin su wa'azi ne shirya kuma tana hannun wa Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ne wa'azi kai manzo baka aiki yadda da mutane shari'a ta Allah saboda haka kai kai wa'azi kuma ka kyale wa Allah wannan al'amarin bai? yana hannun Allah ta'ala sai Allah yake fa minhum hadallahu wa minhum man haqqat alaihim alaihi balala man haqqat alaihi balala cikin waɗannan da ake aikowa manzanni akwai wanda Allah yake shiryawa ma'ana ya musu tauhiki da dacewa ta karbi shiriya akwai kuma waɗanda suke haqqat alaihi balala wato ƙata ya tabbata akan su duk yadda za a yi wa'azi ba za su fahimta ba fasiru fil ardi saboda haka ya ko mutane idan kun gane wannan bayani da aka yi na cewa ga hukuncin Allah ga yadda Allah yake gudanar da al'amarinsa yana aiko manzanni sannan su yi wa mutane wa'azi waɗanda Allah ya datar da su sai su karɓi wa'azi su gyara waɗanda suke yan wuta sababbu kuma da yadda za a yi wa'azi sai su kiyarda kuna so ku gane hakikanin wannan hukuncin da Allah ya muku bayani waɗannan cikin waɗannan ayoyi fasiru fil ardi to ku yi tafiya a bayan ƙasa fanduru ku duba ku gani kai kaifa kana asibatul mukaddibin karshen waɗanda suke karyata manzannin Allah yaya Allah yake yi da su Allah halaka su yake yi in suka ƙibin manzan suka yi tawaye Karshen su shine halakar su kuma waɗancan fa dukkan manzanni tunda waɗannan a halakar da su su ba ne abin nan sakamakon su Allah ya tsiratar da su su ba sai an faɗi nasu ba tunda aka faɗi wayanda suka ƙayyata manzanni aka ce ga abin da ya same su to kai kuma baka bukata kace to waɗancan fa ka san aka san wayannan ne su kan Allah ya tsiratar da su Allah ya dakatar da sun tsira ba halakar da su ba su ko waɗanda suka ƙayyata manzanni suka yi riko da hujjar da ba hujja ba ce to su Allah sai ya halakar da su tunda sun ƙi bin manzanni kuma sun aikata shirka da sabon Allah sai Allah ya halakar da su in kana so ka ga shaida akan haka fasiru fil ardi kai tafiya a bayan ƙasa ya kai mai sauraro fanduru. ko ku yi tafiya a bayan ƙasa ya kuma sauraro ku duba ku gani kaifa kana asibatul mukadzibin yaya ƙarshen masu ƙayyata manzannin Allah yake irin adawa da ta muda da mutanen annabi Lut alaihi salam ka je za ka ga garuruwan su har yanzu da alamar inda suka bari shekara dubunnai Allah ya bar asar din dan me saboda idan to wa'azi har zuwa tashin alkiyama ga duk wanda za a yi wa'azi wannan ba wai ana magana da mutanen da ayat take sauka a lokacin bane kadai a'a duk wanda zai karanta alqur'ani ana magana da shi cewa wannan hukuncin da Allah ya bayani in kana so ga hakikanin abin da ya kasance na masu ta manzanni ita tafiya a bayan kasa har yanzu wannan yana da shekara dubun nai Allah ya bari domin ya zama wa'azi ga wanda zai zo a baya ya ga yadda Allah yake mu'amalantar waɗanda suke ta manzanninsa ya halakar da su kuma labarin ya zama ya wuce sai dai a rika mato cewa an taɓa yin irin waɗannan mutane ina suke suna can a cikin gidan wuta in an tashi alkiyama kuma ainihin Allah zai wato tare su baki ɗaya a wutar jahannama Allah ya tsare mu da na sai Allah ya sake dai nana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada idamu dangane da waɗannan suke karyata shi shi dai in yayi wa'azi shi aikin sa sannan hukunci ya kyale a hannun Allah ta'ala Allah yake in tahris ala hudahu على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما Allah sallallahu Alaihi wasallama yana nuna damuwarsa akan cewa mutanen Makka Quraysha mutanensa ina ma a ce sun karɓi shari'a to amma sun ƙi karba manzo Allah yana da damuwa akan yadda suke yin kafirci kuma suke wato cutar da mummunai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake cewa da manzo Allah in tahris ala udahum ya kai manzo idan kana kwaɗayi kana fata cewa su shirya ai ala ta qawmika cewa mutanenka su karɓi shirya to ka sani fa inna Allah la ya man yudhil Allah baya shiryar da mutanen da suke sun a akan wato hujja fa inna Allah ta'ala qad ittadat hikmatuhu Allah yahdi man yakhluq fihi dhalala domin su waɗannan da kake gani Allah ya rubuta 'yan wuta ne su duk yanda za ka yi sai rike ɓatan nan ba za ta bari ba kada ka tashi hankalinka a kansu kai dai kai wa'azi Allah ta'ala zai kawo wanda zai karɓi wa'azinka amma su waɗannan da kake damuwa a kansu kada ka tada hankalinka fa inna Allah la yahdi man yudhil ka sani cewa Allah baya shiryar da wanda yake taɓaɓɓe an riga ya an tabar da shi hukuncin Allah ya tabbata a kansa sune allazina haqqat alaihim ad-dalala shine Allah ta'ala ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wadanda Allah ya rigaya ya yi hukunci akan ce ‘yan wutan. duk wa'azin da za ka yi ba za su yi imani ba walau da atun kullu ayatu ko da an sauka musu da dukkan wata aya hatta ya rawul azabul alim haske sun ga azabar idanunsu ƙarara to a lokacin za su ce za su gyara kuma Allah ta'ala ba zai ba su wannan damar ba saboda ka ya kai manzo kai dai ka yi wa'azi gare su kuma kada ka nuna hirki da kuɗayi akan shiryar su har abin ya dame ka a an kai wa'azi sai ka kyale al'amarinsu a wajen Allah fa inna Allah la yahdi man yudhil domin Allah ba ya shiryar da wanda yake ya zaɓi kwata akan shiriya ya zaɓi wata akan shiriya ya taɓe ya bar hanya hukuncin Allah ya tabbata a kansu cewa wuta ne wa ma lahum min nasirin su waɗannan mutane yan wuta waɗanda hukuncin Allah ya tabbata a kansu babu wanda zai taimake su idan Allah ta'ala ya kama su da uquba Allah ya jefa su a gidan wuta babu basu da mataimaki saboda haka ka kyale su ka ci gaba da wa'azinka ya kai manzo sai Allah ta'ala yake ba da labari irin yadda su dai waɗannan da hukuncin bata ya tabbata a kansu kaga hujjar ta bai su ne cewa law sha Allah ma abadna law sha Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba hujjar ta farko kenan to kuma nan ma suna hujja ta biyu suna cewa ai ba wani tashin alkiyama har suna rantsuwa da Allah daga cikin abin da ke aikatawa na laifi kenan ƙaryata tashin alkiyama bayan suna bauta wani Allah kuma suna cewa ba za a tashi alkiyama ba ba za a tashi alkiyama shi ne Allah ke ba da labari ya ce wa aqsamu billahi wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakin akthara an-nasi la ya'lamun ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين bayan laifin da suke aikatawa na shirka da sabon Allah daban-daban kuma daga cikin manyan laifukan shine ƙaryata tashin alkiyama ga shirka ga ƙaryata ainihin tashin alkiyama wa aqsamu billahi jahda imani suna ma rantsuwa da Allah matakar rantsuwa ne girma da za su yi rantsuwa wato suna rantsewa da Allah kaga anan wa aqsamu billahi da Allah din suka rantsu. Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi suka rantsu. me ya rantsuwar ta su suka yi da Allah kuma rantsuwa ne karfi jahda imani hakikanin rantsuwa ai zayata imani matakar rantsuwa sun yi rantsuwa ce da Allah Shi ne suna cewa la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba Shi ne rantsuwa da suke malamai suna cewa idan za su yi wata rantsuwa wacce take ba su dauke ta da girma ba sai su rantse da gumaka amma in dai suka rantse da Allah to sun za su rantse sun babban al'amari sai su rantse da Allah kaga sun yadda kenan da ni akwai Allah sun yadda akwai Allah kuma sun san girman Allah in cewa lalle in ma za su yi rantsuwa ta gaske da Allah suke rantsuwa me rantsuwa da suka yi la yab'athu Allahu man yamut wai Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba kawai rayuwa ce ta duniya da mutu wani haya za mu mutu za mu rayu za mu mutu shikenan kawai wa ma yulikuna illa da'ar zamani ke tafiyar da mutane wannan izo wannan ita kawai amma babu wani tashin ba abin da suke rantsuwa a kai kenan la yab'athu Allahu man yamut to sai Allah ya yi musu raddi yace bala tabbas Allah zai tashi bayan sa ranar alkiyama wa'adan alaihi kuma wannan alkawari ne Allah ya hakkan alkawari wanda yake yankacce wato tabbatacce Allah ya alkawari lalle sai ya tashi bayan sa ranar alkiyama walakin aktharan nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba su da masaniya akan wannan al'amari da Allah ta'ala wato ya tabbatar da cewa lallai za a tashi alkiyama tana da karancin ilimi a cikin haka su mushrikai tunda ai ba a ba su littafi ba ba a ba su littafi ba sai dai suna jin labari a wajen ahlul kitabi game tashin alkiyama to suna karyar tashin alkiyama kamar yadda Allah ya ce za a mallabi na kafaru Allah yi ba su suna cewa ba za a tashi mutane ba sai Allah ya ce kul bala ka ga musu tabbas wa rabbi kuma Allah ya rantsuwa da zatinsa la tub'atuna wallahi sai an tashe ku thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin abinda ko kasance kun aikata a duniya kuma a nan ma abin da Allah ya faɗa ki yake bala wa'adan alaihi haqqan tabbas Allah yayi alƙawari lalle sai ya tashi bayan walakin aktharun nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane su ne waɗannan mushrikai ba su da ilimi akan wannan ba su san wannan ainihin al'amari ba me jahilcin nasu shine sun manta ko kuma san kudura ta Allah ba cewa Allah ne iko ne akan zai tashi bayan Allah yana da iko to ba san ikon Allah ba ba san kudar shi yasa suke musa tashin alkiyama ba ma'ana suna ganin kamar abu ne wanda ba zai yi ba a iya tunanin tunda ai so su ga wani ya taba tashi ba a tarihi sun ji labarin ga wani ya mutu ya dawo in an ba a dawo to da ka iya inda tunanin ya tsaya ke iya inda tunanin ya tsaya ke to wannan ka karancin ilimi ne amma wanda Allah ya saukan masa da wahayi wanda aka ba shi littafi Allah ya ba shi labari na cewa zai tashi bayinsa. kuma ya buga misalai a duniya cewa ga wasu bayin da Allah itace su bayan sun mutu aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya ala urushi qala anna yuhyi hadhihi Allah fa amatahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'athahu da yazo yana wucewa yayi mamaki ya ga wata wato wani gari kufai duk ya rushe ba komai sai iska ke kadawa irin an dade an bar wajen din ba ba alamar an taba zama a wajen yace yanzu wannan wajen kamar yadda yake a ce kuma mutum ya kuma dawowa duniya bayan gobe yadda kufan nan suke a ce an kuma dawowa an rayu ya yi mamaki an na yi hi hazi Allahu ba'da ta yaya za a ce wato yana mamaki sai Allah ya karɓi ransa mi'ata ami shekara ɗari sun ba ba'a ya tashe shi to kaga Allah ya buga misali akan wannan ga kuma annabi Ibrahim alaihi salam shi ma din da ya tambayi Allah ya yake rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta قال أولا تؤمن قال بلى ولكن ليطمع إن قلبي الله ينونا كنا أخي ذا النبي إساء عليه السلام هنا duniya متن ديوا الله ينونا متاني الدنيا من ذا مثالي ديك بايروا نيبدأ زي راهي وان ديك ainihin ya mutu ya bukata kuma Allah ya da shi kamar yadda ainihin da yake saboda haka suna sawa Allah yake tabbas alkawari yayi cewa lallai sai ya tashi bayan kuma ya tashi bayan zai musu hisabi ne shi shi yasa ai aya ta gaba yace yubayyana lahum ladhi yaftalifuna fi ba suna sabani ba cewa ba za ta shi kiyama ba ba suna sabani ba cewa ba za a yi hisabi ba ba suna jayayya ba cewa babu wata ba aljanna to Allah zai tashe su ne li yubayyana lahum dan yayi musu bayani alladhi yaftalifuna fihi na abin da suke sabani akai shine na waɗannan al'amari da suke cewa ba za a tashi mutane bayan mutuwa ba za a yi hisabi ba babu wuta ba aljanna to Allah zai tashe su don ya tabbatar musu da wannan wal ya'lamu alladhina kafaru kuma Allah zai tashi waɗannan da suke karyata tashin alkiyama dan me domin ya tabbatar musu cewa annahum kanu kazibina ƙarya suke to kun ce ba za a tashi alkiyama ba gashi an tashi alkiyama to me za ku ce yanzu za ku a gaban Allah to Allah yana so yanke musu hanzari ne kenan wannan ayar ta bayyana hikimar Allah tashin alkiyama guda nawa biyu na farko dai ana jayayya ko mutane a duniya sun kafi gida biyu kashi na farko sun yadda za a tashi alkiyama za a yi hisabi akwai wuta akwai aljanna kashi na sun ce a babu wannan sun yi jayayya to za a tashi alkiyama dan Allah ya tabbatar musu cewa to ga ku a kiyama din kuma ga wuta ga aljanna din kuma ga ga an tsaya ajin mizani ma'auni za a yi hisabi ليبين لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ dan Allah ya tabbatar musu da abin da suke sabani cewa gashi nan su gani da idanu sannan abu na biyu wanda suke wa Allah ya ta yi yanke musu hanzari wal ya'lamu alladhina kafaru annahum sanu Ya ce to gashi alkiyama ta tsaya yanzu me za ku ce gaskiya ce ko ba gaskiya ba ai ba ya kuma za a yi tsari kuma waɗanda ke karyata wannan za su gani a ranar alkiyama lokacin da Allah zai tsaye da su a filin alkiyama sannan ya tambaye su cewa wannan abin da kuke gani na gashi nan an tsaya a Allah gaskiya ko kuma a ya abin da makaranta daidai Allah da amfani mu da shi da ba mu kuma inda gida sai kuma da kai da mari Allah mana afwa wala ta ba da Allah ya kyawu Allah ta bi Allah Allah ya kyawu